اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin babi na 277 babu sayyidul istighfar a hadisi mai lamba ta 618 darasi na casa'in da biyu حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن ابن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب عليّ innaka anta tawwabur rahim mi'ata marratin bin Umar radiyallahu anhu ma yace in kunna tabbas wannan in ce mukhaffafa min athqila wasu mahadamiru sha'an wal qissa wal bayan ai innahu kunna mun kasance lana uddu mukan kirga mi'ata marra mukan kirga so ɗari fil majlis a zama ɗaya linnabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama a zama ɗaya annabi yakan karanta wannan sau ɗari rabbi ghifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim rabbi ghifirli wa tub alayya innaka anta rahim rabbi ghifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim sukan kirga guda ɗari a wurin zama ɗaya annabi yakan maimaita wannan sau ɗari rabbi gifirli rabb ya Allah mahalicci na igfirli kai min gafara wa tub alayya ka karɓi tuba tubana innaka anta tawwabu kai mai yawan karɓar tuba ne arrahimu mai jin kai wannan istighfari yana cikin sigogi na istighfari da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana maimaita shi yana nana tashi kuma yana yin sa da haka mai sanya istighfari yadda annabi ya zo da shi to ya dinga wannan siga istighfarin da wancan da muka faɗa sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'at abu'u laka bi ni'matika abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu لا يغفر الذنوب إلا أنت حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن هلال بن يساف عن زازان عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم hatta qalaha mi'ata marra nana Aisha Allah ya kara mata yarda uwan mumine ta ce manzon Allah yayi sallar duha sallar hantsi wannan sallah da take farawa bayan rana ta dago ta dan fara zafi har ya zuwa lokacin da rana za ta karkata ko ta zo daidai da tsakiya sallar duha an ta ta siga kusan hudu ko biyar ana iya raka'a biyu ana iya raka'a hudu ana iya raka'a shida ana iya raka'a takwas ana kuma iya raka'a goma sha biyu to sai dai raka'a goma sha biyun an ce sallar dare ce ta tserewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama ta da rana dama idan bai samu damar yin sallah da daddare ba sai yayi da rana to maimakon sha ɗaya da daddare eh, sai annabi ya sha biyu da rana tunda ba a yin wuturi a da rana to sai aka ɗauka kamar ita ma sallar duha ce ita kuma raka'a takwas ɗin ya yi ta ne a lokacin fatahu makka so suke kiranta salatul fathi wato idan Allah ya ba da nasara aka buɗe gari ake son a yi wannan sallar godiya ga Allah to amma annabi ya yi ta ne lokacin duha a gidan umma hani'in sannan raka'a shida shi ma ya tabbata hadisi sannan raka'a hudu ya zo a hadisi kudisi cewa waye zai min raka'a hudu a farkon rana ni kuma in shi kariya har zuwa ƙarshen rana sannan raka'a biyu kuma ya zo a hadisin Abu Hurairata wannan ne abin da aka rawaito sallolin da aka yi da hantsi raka'a biyu raka'a hudu raka'a shida raka'a takwas raka'a goma sha biyu to wannan shine duha sun maƙala allahumma اغفر لي اللهم اغفر لي وتب علي انك انت Ya Allah يا mun gafara ka غفرا ككرب na. kai ne mai yawan tuba ga bayinsa kuma mai yawan jin kai to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama hatta qalaha mi'ata tamarra da annabi ya tafa dan wannan sai da ya nanata hasso ɗari Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sai da annabi ya nanata wannan so ɗari tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ba sako yake ba ba laifi yake ba to amma istighfari yana ƙara wa mutum daraja ne da kima a wajen Allah in ba shi da laifi in kuma yana da laifi sai ya zama dalilin kankaran laifin da kuma samun ƙarin daraja a wajen Allah shi yasa Allah ta'ala ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Nana Aisha ta ga annabi yana sallah har kafarsa tana kumburi ta ce yaya Allah ya maka gafara lima taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar kuma ka tashi kana kumbura kafarka in mu ne aka ce an mana gafara mutum ba ma sai daina sallar ba kawai je ya ce to jama'a ku ci gaba da sallah ci gaba da azumi ku ci gaba da zakka mu mun samu gafara sai ce afala akunu abdan shakura to idan Allah ya mun gafara ni ko ba sai in masa godiya ba ai sallah da ibada dinnan godiya ce ga Allah ita ga ita shiga aljanna da yin gafara rahama ce kawai daga Allah ba aikin ka bane ba wani mutum da zai shiga aljanna saboda yayi aiki iri kaza kawai sai dai rahama Allah ta lullube shi yace ba wanda zai shiga aljanna don aikin sa amma aikin sababi ne amma ba za shiga aljanna da shi ba sai dai gafara Allah da jin kansa da rahamarsa da tausayinsa da ya saba ga bayinsa ya sa mutum ya wuce shi yasa shekul islam ya ce idan mutum ya aikata sabo ko laifi ana sa ran Allah ya bashi ceto ta hanya guda goma idan haɓaka shiga cikin hanya goban nan ba to kai taɓaɓɓe ne ya ce hanya ta farko idan kai saɓo Allah ya buɗe maka ƙofar istighfari eh, ya buɗe maka ƙofar tuba domin ba kowa ne yake saɓo kuma ya ji yana son ya tuba ba wani in yayi saɓon so yake ya ƙara ya maimaita har ya saba har ya zama masa jiki to in Allah ya sa ka yi sabo ka yadda saɓo ne har ka zo kake neman tuba to Allah ya bude maka kofar farko tunda Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun Ƙofa ta biyu ƙofa istighfari yawaita istighfari hanya ce ta samun gafara in Allah ya bude maka kofar yawaita istighfari to yana sanya maka gafara ne Ƙofa ta uku ƙofar ayyuka na ƙwarai, idan ka yi sabo kuma ka zo kana ta aiki na kwarai innal hasanat yuzhibuna sayyi'at wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata wa khaliqin na bi khuliqin hasan hanya ta hudu shine mutane su yi maka wato maka addu'a jama'a ba suna addu'a ba su ci Allahumma ghafirli wal mu'minina wal to a cikin wannan ko ba a karbi naka tuban ba wani sai ya jawo a karbi tubanka tunda mun daga hannu muna ya Allah kai wa mu'minai maza gafara kai wa mu'minai mata gafara to in kada ciki kaga wani ya maka addu'a Allah ya karɓa. wannan addu'a da wani zai maka Allah ya karba ita ma tana cikin abin da Allah zai baka ta hanyar ya yafe maka kamar yanzu annabi Ibrahim ya ce rabbana ghafirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab idan Allah ya saka a wannan addu'a ta annabi Ibrahim kaga kasha ko ya saka a addu'ar wato annabi annabi Nuhu da yace rabbi gifirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati ko ya sa a cikin istighfarin manzon Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minati ko ya sa ka a istighfarin mala'iku ربنا وسئت كل شيء رحمة وإلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم in Allah ya sa a nan sai ka haye kawai ta wancan ko kuma na biyar Allah ya sa ka a ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda shiga ceton ma ba haka kawai ake shiga ba Allah ne yake yin list ya bayar waɗanda za su tsira su shiga ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su da aka kaga biyar kenan ko na shida Allah ya ta ka maka ibtila'i ayi gobara ayi yi tuntuɓe a jirauni rauni a asara ayi rashin ciniki a zo ba kuɗi duk waɗannan ibtila'at din. su ma Allah ya faɗa wa lanubluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kathira Allah ya tajarabta ka da irin waɗannan abubuwa su ma sai Allah ya baka daraja ko kuma wato Allah ya sa ka a kabari a cikin kabari mutum zai iya gamuwa da ibtila'i da yawa wanda ake matsa mutane shi sa muke addu'a muna cewa Allahumma a a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al so da wani a kabari za a yi masa azaba laifuffukansa ba za su kai alkiyama ba daga kabari za a mammatse shi daga ciki akwai annamimanci akwai rashin tsarki akwai buɗe al'aura jama'a suna gani la la yastatiru an baulihi la yastanzihu an baulihi la yastatiru an baulihi la yastanzihu an baulihi wa kana yamshi bin namimati duk waɗannan a kabari za a casa su to daga nan wani sai a yafe masa a wanke shi ya gama shan azabarsa a kabari don ya tashi ranar alkiyama babu wani kuma sai an tashi an zo kantsara bainal jannati wan nari da yake cewa na za'ana ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabile sai an zo wato an an hau wannan gada da za a ce to duk wanda yake jin akwai wata yar damuwa tsakaninsa da wane ko da wane ko da wane ba fa za a shiga aljanna akwai damuwa ko akwai kana kallon wani da wani abu ba babu wannan aljanna sai an tsaya anan an kakkauce waɗannan abubuwan duk an wanke juna an yafe wa juna ba wani wanda yake rike da wani abu to a nan ne in akwai wanda ka taɓa kwaɗa masa mari bai yafe ba sai a bashi dama a ce to kwaɗa masa mari dan ka ji ka ta warke duk ai wannan a gama to sai a wuce aljanna to wani ko ba zai wuce aljanna ba sai ya wuce wuta in ya wuce wuta zai shekaru ya shekaru sai ya kone ya zama kamar gawayi sai annabi sallallahu alaihi wasallama muminai su ce ya Allah akwai yan uwanmu tare muke kaza kaza mun duba aljanna mu kai musu ziyara ba mu gansu ba Allah ce suna wuta suna da imani suna da musulunci amma sun yi sako mai yawa to Allah muna neman ceto da su sai Allah ya ce a bude wutar a ce Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya leka a fito da su yace zan gane su da tambarin alwala din da kake alwala ba zai kone ba inda hannu da kafa da goshin fuska shine sofa ne biyar ba zai kone ba sai a fito da irin waɗannan sai a sa su a cikin ma'ul hayati an sa ma'ul hayati sai mutum ya tsiro kamar yadda abu yake tsirowa duk ciwon jikinsa ya warke sai a ce shiga aljanna to akwai kuma waɗanda ba a ma san da su ba sai dai su shiga cikin shafa'atu arhamur rahimin lam amalu khairan qattu ba shirka tare da su ba munafunci ba kafirci amma ba su da aikin alheri ko ɗaya da zai kai su aljanna wannan an gama shiga aljanna kaf sai Allah ya ce to ni ma zan yi alfarma a shiga wuta duk wanda ba shi da aikin alheri ko ƙwayan zarra amma ba shirka ba munafunci ba kafirci amma ba aikin kirki kuma so da haka Allah ce duk irin waɗannan fito da su a kai su aljanna wannan ita ce shafa'atu rabbil alamin shine karshen abin da zaka samu Allah da kansa ya ceto ya fidda wanda bai mutu mushriki ba bai mutu kafiri ba bai mutu munafiki ba amma ba shi da aikin kirki za a ce ma kai a duba man qala la ilaha illallah yawman min ad-dahri nafa'atu wanda yace la ilaha illallah ko so ɗaya ne a zuciyarsa saboda Allah sai ta masa amfani wata rana to saboda haka anan ne za a fito da waɗannan ya ce to duk mutumin da ya kauce wa abu goma nan duk bai samu ba wannan ya zama taɓaɓɓe kuma shi yasa amfanin istighfari kenan kakkaita wani da ya je saudiya ya ga wani ya haka yana kallon ka'aba yana ta kuka ya ce waya laifin me yayi wannan laifin me yayi ne ce ni kaga da ban yi laifi ba bana kuka ya ga mutane suna ta kuka ana haka ya ce daga mutane masu laifi suna ta kuka suna ta kuka ni ko da ban yi laifi ba ban yi kuka ba ya ɗauka laifi ne ya sa kowa yake ta yin kukan nan wai shi da bai laifi ba bai yi kuka ba to ba haka ake ba ka je kai kuka a gaban Allah wannan shine neman gafara حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن عوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أبو وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح أن يصبح فهو من أهل الجنة ita wannan sayyidul istighfar kafa ɗaya kawai idan mutum ya karanta ta tare da kan cewa da abin da ya faɗa ɗin nan da gaske yake ya mutu da safe wato zai zama ɗan aljanna idan ya karanta ta da yamma kafin ya wayi gari ya mutu in dai zuciyarsa tana da yaƙini da abin nan da ya faɗa to zai shiga aljanna to me ya faɗa ake so ya yaƙini da shi na farko dai ka ce Allahumma anta rabbi ga uluhiya ga rububiya Allahumma ya Allahu anta rabbi Allah kai ne mahalicina mamallakina mai renona domin rabbu shine alkhaliqul malikul mudabbir alkhaliqu almaliku almudabbir la ilaha illa anta ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai kai kaga tauhidul uluhiyya ya shigo khalaqatani kai ka halicce ni kai ka kyage ni kai ka samar da ni kai ka rene ni kai kake ciyar da ni kai kake kula da ni wa ana abduka ni bawanka ne wanda yake bauta maka kai kadai baya hada ka da abokin tarayya to in ka ce wa Allah wa ana abduka bai kamata kuma ka bauta wani Allah ba sawa'un mala'ika ne ko aljani ne ko mutum ne ko dabbobi ne ko tsirrai ne ko ruwa ko sama ko ƙasa la tasjudu li shamsi ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وأنا عبدك ني باوانك ني اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك an ta ja'ala alqur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi abu ulaka wa ala ahadika wa wa'adika ya Allah ina kan ka da yarjejeniyar da muka yi da kai zan bauta maka kai kaɗai ba zan maka shirka ba mastata'atu gwargwadon iko na wa a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na aikata Abu'ulaka ulaka bi ni'matika Allah ina sane da ni'imarka a gare ni duk wata ni'ima da kai mun amma ko khasa to ina sane da ita kuma ban yi inkarin daga gare ka take ba abu ulaka bi zambi kuma Allah ina sane da zunubi na da ne ina sanan maka na san nayi zunubi na aikata laifi ina neman tuba faghfirli don haka ina roƙonka cikin rahamarka cikin jin kanka cikin alherinka kai mun gafara fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin ba wanda ya isa ya yafe maka zunubi in ba Allah ba babu wani mutum da zaka je gurinsa ka ce yafe min zunubi babu shi duk wanda ya ce ma zai yafe maka zunubi ko zai ɗauke maka alhaki ko kuma zai sa ka aljanna ko zai sa ka a ceto to ba zai iya ba Allah ne kaɗai yake da wannan ikon sai kuma ga wanda ya bawa shi yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wasallama tunda ya fi mu sanin ba mai yin wannan sai Allah ranar alkiyama wurin wa za shi wurin Allah ya ce in naje fakharatu sajidan lillah sai na faɗi ne sujjada fa yuqalu irfa'a ra'asaka wasal tu'ta washfa'a tushaffa in yaje sujjada ga Allah yace wasu mahamid yabo da zan wa Allah ni kaina ban san me zan faɗa ba a lokacin za a kimsa min kalmomi na yabo da girmamawa da kwarzantawa da da da da da sauransu in ta gaya wa Allah sai in je in faɗi ne sujjada kaga ba zai fara da tambaya ba sai ya faɗi ya sujjada Allah ne zai ce daga kanka tambayi a baka nemi ceto an baka sai ce ummati ummati to shine sai a ce to a yanko dubu saba'in su wuce aljanna bila hisabin wala iqabin sai annabi ya nemi kari sai Allah ce to su koma dubu saba'in sau dubu saba'in ko sau saba'in sau dubu saba'in ya zama biliyan hudu da miliyan tara sau saba'in ya zama miliyan hudu da dubu ɗari tara in dubu saba'in sau dubu saba'in ne shine zai baka wannan biliyan hudu da miliyan ɗari tara waɗanda za su shiga aljanna bila hisabin wala iqab duk waɗannan masu tauhidi ne masu ingantacciyar aƙida ne su za su shiga aljanna bila hisabin wala iqab kuma shiga ɗaya ba wai layi za a yi ba ha a daɗe ana ta shiga ana layi a'a ga ƙofa aljannan ta isan aka yi layi haka kowa ya rike hannun kowa sai a sa kafa ɗaya lokaci guda gane abin da yake nufi ba wani a bayan wani ba wani a jikin wani haka za a jeru duka wannan biliyan hudun daga can zuwa nan haka za su jeru biliyan hudun sai su zura kafa su gaba daya ba layi za a yi wani bayan wani ba aljanna ta fi karfin ai layi ba wani bayan wani yasa ya ci ardu has samawati wal ard kaga fadinta ta yalwaci fadin sama da ƙasa dama ba gurin talauci ba ne. ba so ake a matse shi a cika a rasa inda za a zauna ba an ce mafi ƙanƙanta wanda zai samu guri a aljanna shine wanda za a bashi duniyan nan da ninkinta sau goma shi ya fi kowa talaucin gida da rashin girman gida a cikin aljanna wanda aka bashi ninkin faɗin wannan duniyar sau goma shi kadai da shi da iyalansa to shi ne kowa talaucin guri a aljanna so da aikin kumfa ya kuni ne ba aiki ne na talauci ko na rashi ba yauwa ba kuma so ake a matsu ba ana da filin isasshe wuta ita ce aka kuntata ta saboda so ake a cika a matse a sha wahala shi sa ita aka kuntata ta har sai an tambaye ta halim talati wata kula halmin mazidi Allah kai mana gafara qala man qalaha minan nahari wanda ya faɗi wannan da rana muqinan biha min aiqana yuqinu iqan yana sakankancewa biha da wannan addu'a famata sai ya mutu min yaumihi a wannan rana qabla an yumsiya kafin yamma ta ya mutu amma fa ya karanta wannan da safe fa huwa min ahlil janna yana cikin yan aljanna wa man qalaha min al-layl wanda ya karanta wannan addu'a ƙafa ɗaya da daddare wa huwa muqinun biha yana sakankancewa da duk abin nan da ya faɗa anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu wa abu'u laka wa a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta da abin nan da ya faɗa ya san me ya faɗa kuma ya yadda da haka to fama ta qabla an yusbiha sai ya mutu kafin asuba fa huwa min ahlil janna Allah ka sa mu ciki domin wannan addu'a ta manzon Allah ita ce ingantacciya shine istighfarin da yake da tabbas kuma yake da inganci kuma malaman hadisi suka rawaito shi ba na wani mutum bane ba na wata kungiya bane ba na wata dariƙa bane na manzon Allah ne kai tsaye direct kawai da ka karanta kana da tabbas kana da yaƙini abinda ka faɗa ɗin nan yana da inganci haddasana hafsun ala haddasana shu'uba an amr bin murra an abi burda sami'tu agharra rajulun min juhaina yuhaddisu abdullahi bin umara قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم مئة مرة النبي يقول فدنك توبا ayuhan nas a wata ruwayar ta muslim ayuhan nas tubu ilallah ya ku mutane ku fa dinga istighfari kuna tuba kada mutum ya tsaya yana ta tunanin wani laifin wani daidan wani kuskuren wani kai kai dukakari kai tuba kai ma fa inni atubu ila Allah kullu yawmin mi'ata marra yace ni kaina da nafi kowa daraja nafi kowa kima nafi kowa girma a wajen Allah nakan yi aƙalla istighfari da tuba aƙalla sau ɗari kuma istighfari daban tuba daban sai ka ce astaghfirullah wa atubu ilaihi shine ka hada biyun kuma biyun ake so a hada kakai ta astaghfirullah astaghfirullah sai ka hada wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ka dinga hada biyun istaghfiru rabbakum summa tubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai kamar salati ne za zaga yana tafiya da sallama mafi yawa Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim salli wa sallim wa sallimu taslima sallu alaihi wa sallimu taslima kaga biyun ne حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا Zuhairu? قال حدثنا منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال مؤكبات لا يخيب قائلهن masu bin diddigi masu bin diddigi mai faɗarsu baya taɓewa masu biyo baya masu cin agara mai faɗarsu baya taɓewa waɗanne ne wannan waɗanda da an yi sallama ake yin su subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar suna da sigogi wajen guda biyar da aka koyar za ka iya subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah talatin da uku alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar uku a cike ɗarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ko ay subhanallah 25 alhamdulillah 25 Allahu akbar 25 la ilaha illallah 25 ko ay subhanallah 11 alhamdulillah 11 Allahu akbar 11 ko ay subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 ko ai subhanallah 11 alhamdulillah 11 Allahu akbar 11 duk wannan ya tabbata ana yin su bayan sallah mu'aqibatun daga aqib an an ce aqib shine dunduniya ko aga ko agara abin da ke bin ka dab da dab kenan bamba tu bamba ko eh la yakhibu qailuhunna mai fadar su baya tabewa subhanallah walhamdulillah ولا إله illallah. الله akbar أكبر akbar. wannan mai su baya taɓewa duk mutumin da ya mai da wannan su ne a bakinsa mi'ata marra wannan za a faɗe shi ne sau sau ɗari kaga sau ɗari kenan subhanallah 25 walhamdulillah 25 wallahu wala ilaha illa 25 wallahu akbar biyar in ka hada nawa yawa shine ɗari wasu kuma suna ga a haka ya kamata ka jeranta su waɗannan ɗin su ma ka faɗe su so ɗari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kenan kowanne ɗari. ko kuma ishirin da biyar biyar an hada ya zama ɗari ko kuma a jeranta su haka yadda annabi ya ce wasu haka suka fassara a jero su haka a yi ɗari. subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafa ɗaya kenan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafa biyu haka za ka ta yi har sai ka yi guda ɗari to wannan wato in mutum ya yi shi ba zai taɓe ba shine la ya khibu la ya khibu mai faɗarsu ba zai taɓe ba dama mai ake gudu ne mutum ya taɓe ko to ga da ga maganin taɓewa kenan wanda yake tsoron kada ya taɓe to ya riƙe subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar to ya yi maganin taɓewa kuma dama taɓewa kowa yake gudu ka a ce a ƙarshe ka taɓe rafa bin abi eh, unaisa wa amr bin qais hadisin sahih babu du'a'il akhi bi zaharil ghaib babu in zaka ma dan uwanka addu'a ba sai ka gaya masa ba wanda yanzu wannan abin yayi karanci mutum ya shiga daki ya kulle daga shi sai Allah ba kai ba kawai ka ce Allah ko wani mutum na san yana cikin bukata so nake Allah ka biya masa bukatarsa ba tawo ba tasa Allah na'am ko Allah na da dan uwa ya shiga musifa Allah ka yaye masa ko yana da bukata Allah ka bashi ko yana da larura Allah ka isan masa kai ta gaya wa Allah wannan haggari ya waye kai baka ce ma komai ba wani kake ta gaya wa yawa haggari ya waye kuma da ka tashi baka zo ka ce jiya fa wato kai fa ne ta addu'a jiya fa baka gaya masa haka ba Allah da ya saboda shi kawai shi kenan bukata ta biya ba ka zo ka ce to kai ni ne ma fa ne maka addu'an nan fa abin nan ya samu amma in ce kai kaza ka ki wannan abin yana da wahala yanzu samun wanda zai maka wannan da wahala bi zaharil ghaib shine ma'anar bi zaharil ghaib bai gaya maka ya maka addu'a ba muna yin irin wannan ana yi ko alhamdulillah inda ana yi alhamdulillah to ka san abin da zai faru lokacin da kake ci cewa ya Allah ga dan uwana ya shiga musifa yaye masa gashi yana da bukata ka biya masa sai mala'ika ya tsaya kanka yana wala hu mislu zalik wala hu mislu zalik yace Allah shi ma kai mas Allah shi ma kai mas mala'ikan zai tsaya yana cewa Allah duk abin da yace kawa wancan din nan shi ma ina roƙon kai ma kai masa حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال لي عبد الله بن يزيد سمعت عبد الله بن عمرو أن النبي قال أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب الدعاء تفقق وكرؤوا addu'ar wanda baya nan ga wanda baya nan ita tafi gaggawa saboda akwai ikhlasi baka gaya wa mutum ka roƙa masa alkhairi ba ba kai masa gorin ka roƙa masa alkhairi ba bai ma san ka roƙa masa alkhairi ba to wannan addu'ar ta fi saurin karbuwa to a rauni akwai rauni a cikin wannan حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرني شرحبيل بن شريك المعافري المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع السنابحية أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول إن دعوة الأخ في الله تستجاب الدؤر تنقوى أنا أمسى في الله إن كيت سبو الله ko ɗan uwanka na Allah ko ka yi ta saboda Allah wannan addu'a ba a dawo da ita ka roƙa ma ɗan uwanka alkhairi to Allah ba zai dawo da wannan ba zai amsa kuma kai ma taka ta shiga حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي بنية قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء قال قدمت عليهم الشام فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء قالت أتريد الحج أم قلت نعم قال فدعوا, الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بزهر الغيب عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل قال فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مثل ذلك يعسر عن النبي صلى الله عليه وسلم wato dama akwai fiƙihu alid darda akwai abu darda akwai ummu darda akwai kuma ita darda din ita darda din wata yarinya ce mutuniyar kirki to babanta shine abu darda ita ko mahaifiyarta sunanta ummu darda to gidan gaba ɗaya malamai ne ummu darda malama ce abu darda malama ce da haka yasu ma sai ta zama malama sai zama gidan gaba ɗaya har an rubuta littafi sunansa fiqihu alid darda karatu wato abin nan cibiyar ilimi ko jami'ar makarantar abu darda da umu darda da darda din yake cewa kana tahtahu shi safuwan bin Abdullahi bin safwan shine mijin ita darda'u bintu abu darda shine mijinta Kala kadimtu alaihim sham sai yazo wajen surukansa suna sham abu darda'i da umu darda'i suna sham shi kuma da yake auren darda sai ya kawo wa sirkansa ziyara shine gidan ummu darda da abu darda fil bait yace fa wajadtu ummu darda fil bait sai na samu surukata ummu darda'i a gida walam ajid abu darda ban samu shi abu darda'i ba ya ya tafi kasuwa neman abinci qalat sai ita wannan surukata wata ce aturidul hajja al'ama kana son ka je hajji a wannan shekarar qultu na'am yace eh na ya harama zan je aikin haji a wannan shekara qalat fad'u Allah lana bi khairin to in Allah ya sa ka je maka in ka tashi addu'a ka sa da mu ashe irin sakonnin da alhazai suke bayarwa in a sa ma addu'a a addu'a da mu to kaga wannan abu ne mai kyau ka ce ai mana addu'a sahabbai suka zo su ce ya rasulullah ba ruwa ba abinci ba kaza ka roƙa mana Allah sai annabi ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna sai ga ruwa ya barke ta sama ta ƙasa suka zo su roƙi annabi ya roƙa musu Allah to shine yace a fad'ullah lana bi khairin idan Allah ya kai ka maka kayi addu'a ka sa mu mu ma kai mana addu'a ta alkhairi fa inna nabiya abinda yasa ita ummu darda ita ce sirikinta ya mata addu'a in ya je maka tace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna da'awatal mar'il muslim addu'ar da musulmi zai yi wa dan uwansa mustajabatun abin amsawa ce li akhihi idan wa dan uwansa bi zaharil ghaib a ɓoye wato baya nan kenan shine bi zaharil ghaib baya nan baya nan kai masa addu'a din inda rasihi malakun muwakkalun a lokacin da ka ɗaga hannunka kake ma wani addu'a ta alkhairi akwai mala'ika a daidai kanka an wakilta shi kullama da ali akhihi bi khairin duk sanda kawa dan uwanka addu'a ta alkhairi qala sai mala'ikan ya ce amin amin walaka bi mislin Allah ya baka kwatankwacin abin da ka roƙa ma dan uwanka qala ya ce falaqitu abad darda fi suq to da yake abin duk malamai ne yace sai na biya ta kasuwa mu gaisa shi ba da Abu dardayi shi ma ina zuwa nace yace mun zaka haji wannan shekarar nace eh yace to in an je ayi mana addu'a domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce addu'ar da zaka ma dan uwanka baya nan karbabbiya ce akwai mala'ika kusa da kanka yana cewa Allah ka bashi irin abin da ya roƙa ma dan uwansa kaga abin ya zo ɗaya kenan ya asuru an nabi yana rawaito wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا موسى بن إسماعيل وشهاب قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتها عن ناس كثير فكاga annabi bai ce baka kyauta ba shi wannan mutumin asali wato zuwa ya shigo masallaci daga ƙauyensu da ya shigo yayi sallama sai ya tafi ya je fitsari a wani gefe ya tsallara fitsarinsa sahabbai suka yi cakansa annabi ya ce a ku kyale shi aka kyale shi ya kare fitsarinsa ya ja wandansa ya daure sai annabi ya ce ku ɗebo ruwa ku zuba a gurin kar ku tsorata shi ku zuba ruwa a gurin dan da aka yi cakansa ya tsorata ya ce la tazrimu wa ariqu ala bawlihi sajalan mimma ku je ku zuba ruwa kan fitsarin shi kuma kar ku firgita shi to shine da ya gama ya ga irin yadda annabi ya kare shi daga farmakin sahabbai sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce masa nan masallaci ne ba gina shi don a dinga yin fitsari ba guri ne na ambaton Allah da sallah da sauransu sai ya ce na gode sai ce Allah kai mun gafara kawa Muhammadu gafara sauran jama'a duka ka kai musu gafara sai annabi ya ce laqad hajjarta wasi'an kai abu mai faɗi ka zo ka tsuke shi guri ɗaya rahama Allah ta ishe ni ta ishe ka ta ishe sauran mutane ma wasu ita eh, kulla shay'in rahmatan wa ilma to kaga anan Imam Bukhari ya kafa hujja da wannan akan cewa zaka iya wa mutum addu'a ko da yana sama da kai kaga anan bai ce to kai ya zaka yi min addu'a ni ba ai muna cewa Allahumma salli ala Muhammadin ba addu'a ce muka masa Allah kawa annabi salati kaga addu'a kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama to saboda haka shi ma wannan mutumin sai ya ce Allahumma ghafirli wali Muhammadin wahadana da ni da Muhammadu kai mana gafara tunda shi bai tsorata shi ba ragowar jama'a sun tsorata shi da haka ka ai musu gafara sannan ce laqad ha, ka tsare ta annasin kasirin daga mutane da yawa za su samu ya hakuri ka batta kowa ya samu haka wannan yana nuna mana kana iya ma wani addu'a kuma kana iya ma wani wato roƙon Allah iyafe masa ko ya masa gafara ko kuma ka roƙa wa kanka to amma an ce idan abin da za ka roƙa wa wani abin da kai ma baka samu ba ne to ka fara sa kanka kamar mai roƙawa ai wani gafara tunda kai ma ba ka da tabbas ba ai ma ba to kaga sai ka fara sa kanka za ka ga addu'a annabawa mafi yawa su suke fara sa kansu addu'ar annabi nuhu rabbi gifirli rabbi gifirli sai ce me wal walidayya waliman da khala baitiya mu'minan walil na wal mu'minat kun ga addu'a sa ta ɗauki bangare hudu rabbi gifirli kaga ya sa kansa a farko Allah kai mun gafara sai ya ce wali walidayya wannan ya nuna iyayensa sun musulunta tunda ya ce Allah kai mun gafara kai wa iyayena in an ce iyaye biyu uwa da uba kenan wali walidayya sai ce waliman da khala baitiya mu'minan iya na zamaninsa da duk wanda ya shiga gidana amma bai imani wannan ya fitar da matarsa da bata musulunta ba da ɗansa da bai musulunta ba sai ce kuma walil mu'minina wal mu'minati wannan kuma har alkiyama ta tashi shi ma ne ibrahim ne tashi addu'a sai ce rabbana ghafirli wal walidayya walil mu'minina mai yaqumul hisab amma shi ta annabi ibrahim alkawari ne da yace sa astaghfiru laka rabbi shi sa Allah cewa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu alƙawari ya masa da yace sa astaghfiru laka rabbi shi sa ce rabbana ghfirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab mu ma da Allah ya koya mana addu'a da zamu sai ce mu wa sahabbai kuma addu'a wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wali ikhwanina allazina sabaquna bil imani Allah kai mana gafara da wanda suka gabace mu da imani su ma kai musu gafara wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim daka sai ka roƙa wa kanka sannan ka roƙa wani حدثنا جندل بن والق قال حدثنا يحيى بن يعلى عن يونس بن خباب عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس مئة مرة تناجي منزون الله أقول زما ديا ينا نيمن غافرا سو دلي ربي اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم أنا أكوي قارن وارحمني أكن تقبا ربي اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم يا الله كي من غافرا كجي قينا ka karɓi tuba na ka ji ƙaina haƙiƙa kai mai karɓar tuba ne haka dama kake kuma mai rahama ne gafiru zam wa qabilu tawb shadidul iqab zu tawl nabi ibadi anni ana al rahim wa anna azabi huwa babu maka kana da ubihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu babu irin addu'a da manzon Allah yake yi shi da sahabbansa annabi yana addu'a sahabbai suna yi to waɗannan addu'o'i amfanin su ka haddace su ka mai da sunaka naka kamar da muka haddace rabbana arba'in ta qur'ani ka san addu'a da ta zo alqur'ani to ta fi kowace addu'a inganci in kai ta a lokacinta yanzu misali kana da damuwa duk damuwar ka te bata kai kifi ya haɗiye ka ba to sai ka ɗauko addu'ar annabi yunusa lokacin da yake cikin kifi dalilin da yasa ake wannan addu'ar an shiga damuwa saboda Allah ya ce da ba dan ya ci gaba da yin tasbihi ba da ya zauna a cikin kifi ha alkiyama ta tashi walaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi badanihi ila yawmi yub'athun in banda yayi wannan addu'ar saboda ingancin addu'ar da girmanta Allah ya ce da ba dan yayi wannan addu'ar ba da ya zauna a cikin kifi ha alkiyama shi ba zai mutu ba kifin ba zai mutu ba sai alƙiyama ta tashi zo ya amansa a waje to amma da ya kama wannan addu'a sai Allah ya fito cewa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunji al-mu'minina حدثنا عبيد الله بن يعيشة قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال inni la'ada'u fi kulli shay'in min amri yace komai sai nayi addu'a duk abin da zan yi a duniya sai nayi addu'a hatta an yafsaha Allah fi mashi dabbati ice har Allah nake roƙo ya sa dabba ta ta dinga yin sauri dabba ta sai na roƙi Allah ta dinga yin sauri hatta an yafsaha Allah fi mashi dabbati wa hatta ara fi zalika ma yasurruni har sai na ga abin da zai faranta min rai dabba ma an za hausa an yi addu'a Allah ka sa ta sauri Allah ka ka sa fulogi ya mutu Allah ka ka sa injin nan ya mutu komai sai ya ce sai ya sa Allah Allah ka sa mu sauka lafiya Allah ka sa mu je lafiya wannan saka Allah da muke ta yi a cikin rayuwa shine alherin mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu je lafiya Allah ya sa mu dawo lafiya in mun gama insha Allah in za mu fara insha Allah in za mu fara da suna Allah bismillah ma sha Allah la haula wala quwwata illa billah in kaga katan abu ya burge ka mota kai gida kai ma sha Allah la quwwata illa billah ka dora hannunka Allah nas'aluka khairahu wa khaira ma jabaltahu alai wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma jabaltahu alai akwai wanda addu'a yake cewa ya Allah ka karfafa mun gabana ka karfafa min gaba na in sadu da matata a samu ƴaƴa masu albarka akwai sahabin da yake wannan addu'a da tabi ce nan ma sai an yi addu'a a gama lafiya ka gani ko ba sai sun ce Allah ya shiga ka gani yace Allahumma qawwi zakari Allah ka karfafa min gaba na wani wani tabi yake addu'a aka rawaito da gare shi komai sai sun ce Allah ya musu saboda sun san Allah shi yake komai حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عبد الله أبو معاوية قال حدثنا محاجر أبو الحسن عن عمرو بن ميمون الأودي عن أمر أنه كان فيما يدعو ينأتي اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار وألحقني بالأخيار yana ya Allah ka karɓi raina tare da nagartattu kada ka banni cikin wato ashararan mutane kada duk mutanen kirki su wuce rayu a cikin ashararai wa alhiqni bil akhyar ka riskar da ni da nagartattu wannan addu'a ce mai kyau Allahumma tawaffani ma al abrar wa la tukhallifni fil ashrar wa alhiqni bil akhyar حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال كان عبد الله يكسر أن يدعو بهؤلاء الدعوات yace abdullahi dan umar ya kasance yana yawaita waɗannan addu'o'i rabbana aslih bainana ya allah ka kyautata tsakaninmu a daina samun gaba da hasada da ƙiyayya tsakaninmu wahadina subulas salami allah ka shiryar da mu hanya ta musulunci subulal islami ka shiryar da mu tafarkan musulunci wa najjina min zulumati ila nur ka tseratar da mu daga dufai ka mai da mu kan hasken musulunci da sunna wasu rufa annal fawahisha ka nisanta alfasha ga barinmu ma buhara min hawa ma batsana alfasha ta fili da alfasha wacce ake a ɓoye wa barik lana fi asma'ina kai mana albarka a cikin kunnuwanmu mu dinga jin alkhairi wa na da idanuwanmu su dinga ganin alkhairi wa qulubina da zukatanmu su dinga rike alkhairi wa azwajina matanmu ma kai muna albarka a cikin su wa zurriyatina da zuriyanmu wa tub alaina ka tuban tubanmu innaka anta tawwabur rahim kai ne mai karɓan tuba mai rahama waj'alna shakirina li ni'matika Allah ka sanya mu masu godiya akan ni'imarka musnina biha masu kuma yabo akan kayi mana ni'imar qa'ilina biha kuma mu faɗa mu ce kai kai mana wa atmimha alaina kuma ka cika ni'imarka a gare mu wannan addu'a tana da kyau kowa haddace ta haddasana Musa bin Isma'il qala haddasana Sulaiman حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان أنس إذا دعا لأخيه يقول إذا أنا زي مكة الدعاء سيتي ja'alallahu alaihi salata صلاة قوم laisu ليسوا بظلمة wala فجار ya kumuna laila wa ya sumuna nahara in zai mutu addu'a sai ce ja'alahu Allahu alaihi salatu qaumin abrar Allah ya sanya maka wato addu'ar nagartattun bayi laisu bi zalamatin ba masu cutar mutane ba wala fujjarin ba fajirai ba ya kumuna laila wa ya sumuna nahar irin masu tsayuwar dare masu azumi da rana to Allah ya saka a cikin addu'arsu su حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أمر بن خريس يقول ذهبت بي أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق yace mahaifiyata ta ɗauke ni ta kai ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi min addu'a ya shafa kaina yi min addu'a na arziki wadda ali bin riski yi min addu'a cewa Allah ya sa na samu arziki ashe ai maka addu'a cewa Allah ya sa dan nan ya zama mai arziki to ba abu ne mai kyau haddasana musa قال haddasana عمر bin abdullahi rumi الرومي قال أخبرني أبي أن bin بن مالك قال lahu inna إن إخوانك أتوك من البصرة ‘yan uwanka sun zo daga basara wa huwa yawma izin bi zawiyati yana zawiya da uwallaha lahum sun zo ne saboda kai sahabin annabi ne kai musu addu'a ƙala allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar فاستزادوه فقال مثلها فقال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة da anas ya musu addu'a sai ya ce Allah ka yi musu gafara ka ji kansu ka ba su kyakkyawa a duniya ka ba su kyakkyawa a lahira ka tsare su azaban wuta suka ce karo mana addu'a sai sake maimaita wannan suka ce karo mana ya sake maimaita ya ce kai in aka ba ku wannan fa abin da na roƙa fa kun gama fi duniya hasana wa fi akhirati hasana me kuke so to Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar fastazaduhu sai suka nemi ƙari faqala mislaha ya ƙara maimaita ta faqala in utitum haza faqad utitum khairar dunya wal akhirah sai mu kwana anan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk abun ba daga jikin naman bane daga Allah ne Tun da naka ne Allah ba zai dan an cire tsokaka da naman ka an sa wani shi kuma sai kama sallah kai kuma da aka samu tsokaka tsokarka sai ka kama rashin sallah ba daga nan bane a hannun Allah yake muqallibal qulub Allah shi yake juya